يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور مهدثاتها فان كل مهدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a karatunmu na tafsir a wannan masallaci na umar ibn al-khattab radiyallahu an a yau juma'a ɗaya daga cikin manya-manyan ranaku na musulunci ashirin da shida ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama min makka ilal madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da ɗaya ga watan yuli ko julai tun da aka ce yuli wani gari ne yuli wani gari ne a ƙasan alkaleri kusa da ko hanyar filo ina tsammani ko ina ta nan ne ake a haihu ta nan ne eh. to kaga maimakon a ce yuli yuli da hausa sai a ce julai miladiyya ta annabi isa alaihi salam idan ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha shida za mu ci gaba da karatunmu na tafsir cikin suratul fusilat daga inda muka tsaya za mu tashi daga aya ta ashirin da biyar ayan da Allah ta'ala yake cewa wa qayyadna lahum qurana'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولن نذكر جاية تكن آيين الله سبحانه وتعالى ba sa yi su kadai ba tare da taimakon shaidan ko kuma iblis ba saboda haka duk wanda kaga ya kauce ga barin hanyar Allah to ba shi kadai ne yake hankada cikin sabawa Allah subhanahu Ta'ala ba ba tare da wani mai taimakonsa daga cikin shaidanu ba wannan aya tana tabbatar mana da cewa lalle hakika waɗanda suka kauce gabarin hanyar Allah to suna da abokan gwamutse ko kuma gwame waɗanda suke taimaka wa juna wajen kaucewa hanyar Allah subhanahu wataala amma a matsayinka na mai hankali wanda kake son ka yi da'a wa Allah ka yi ƙoƙari ka samu abokin gwami wanda zai taimaka maka wajen yin da'a wa Allah idan ka ga mutane guda biyu sun hadu idan sun hadu akan alheri ne to suna taimaka wa juna ne Allah ya taimake su amma idan sun hadu kan ɓarna ne ko tsiya to ka tabbatar suna taimakawa juna wajen kasancewan makoman su jihar jahannama saboda haka kowa sai dubi abokinsa ya gani me yake amfana daga abokinsa menene abokinsa yake amfanar da shi idan abokinka yana amfanar da kai da alheri to fani ma hazal madalla da wannan aboki amma idan ya kasance abokinka baya amfanar da kai yana hana ka sallan tahajjud yana hana ka sallan tarawih yana hana ka wajen wato zuwa wajen ilimi yana hana ka aikin alheri yana hana ka kyautatawa ko yakan sa ka ka saba wa Allah ko ka yi tuwatuwa ko ka shiga corruption ko ka saba wa Allah ta hanyar alfasha ko munkari Ka wannan fa qabihal abokin gwamin nan ya zamo lalatacce ba da amfani shi yasa masu nazarin yau da kullum suke cewa Alilmar ila la tas'al wa sala ne hi fa kullu qarinin ne, au aw bil muqarani yaktadi idan ga mutane guda biyu waɗanda suka saba sukan fita su tafi yawo tare neman kuɗi tare duk al'amuransu tare inda suke zaune suna tare tattaunawansu tare ko cin abincinsu tare ko ma a ce bacci ne kawai yake raba su to ka lura in kana son ka san halin ɗayan to ka binciki halin ɗayan za ka gane halin ɗayan shine ne mar'i ila tas'al wasal an qarinihi ka tambaye dangane da halin ɗaya ɗan uwan nasa ko abokin nasa idan an ce mutumin kirki ne to wancan ma ka yi masa zaton mutumin kirki ne idan an ce wannan mutumin banza ne to wancan ma don ka masa zaton mutumin banza ne ka kyakya wato ba ka yi laifi ba saboda haka lalle mutanen banza suna da abokan gwami na banza mutanen kirke kuma suna da abokan gwami na kirke kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa shuhadai wa salihina wa hatuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci waɗancan abokan gwame waɗanda suke mutanen kirki ne amma waɗannan sai Allah yace wa qayyadna lahum qurana'a sai muka keɓance musu abokan gwame ƙurana jam'i ne na alƙarin za a ce huwa ƙarinun li ne au huma ƙarina ne ko kuma hom ƙurana sai dai idan an ce ƙurana wato akwai abokan haɗin su a gefe abu ne wanda yake da ɓangarori guda biyu wa qayyadna lahum ƙurana muka keɓance musu abokan gwami فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم sai suka kawata musu abin da ke gaba gare su da abin da ke bayansu ina ne gaba ina ne baya yanzu a rayuwanka shekara nawa kai ya baya me ya rage maka nan gaba wallahu alamu na baya za ka sani amma na gaba baka san menene ba to waɗansu kuma sai su ce na gaba shine ka sani na baya baka san shi ba to ina ne gaba ina ne baya fa zayyana lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum ina ne gaba ina ne baya eh a ainihin Hausa ina ne gaba ina ne baya na idan an ce gaba a rayuwar mutum gaba shine baya ko gabansa abin da ya ko abin da ya rage a hausan ku kenan amma a hausan wasan ba haka bane saboda haka ko ma yaya ne ka fassara ko ma yaya ne ka fassara ina ne gaba ina ne baya Allah ta'ala ya riga ya bayani fa zayyanu lahum suka kawata gare su ma baina aidihim wa ma khalfahum abin da ke gaba gare su ko abin da ke bayan su wa haqqa alaihim alqawlu suka yi ta aikin ɓarna. karshe kalman azaba ta tabbata gare su fi umamin suka wayi gari cikin waɗansu al'ummomi ba na kirki fa karkalat min qablihim waɗanda suka cuɗe kafin su su zo za a hala su gaba ɗaya ranar tashin alkiyama a yi musu azaba tare min aljinni wal in daga cikin aljanu da mutane innahum lalle su dinnan kanu khasirin sun kasance masu hasara yadhkuru ta'ala anan Allah yana ambata mana annahu huwa alladhi adalla al-mushrikeen Allah shi ya batar da mushrikai wa anna zalika bi mashi'atihi wa kaunihi wa qudratihi kuma mashi'ar Allah ce kuma ikon Allah ne mushirikai suka bata wa huwa al-hakim fi af'ali Allah bai tsanani hikima ne cikin ayyukansa bima qayyada lahum min al da abinda ya keɓance gare su na abokan gwami من شياطين الإنس والجن شيطانون الجنود متالي ولندا يوهي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وأن فاشن تصنع وحي يدوى كفاشن بمعنى صنع زقاكو قو ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذوهم أزا صنع زقاكو زقاوا صنع إنجزاكو إنجزاوا to waɗannan su ne suke taimaka musu wajen saƙon Allah to duk gurup ɗin nan gaba ɗaya ba na alheri ba ne shine shayatin al-insi wal jin fa zayyanu lahum suka kawata musu ma baina aidihim abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su ay hasanu lahum a'malahum fil madi suka ce farnan da suka yi a baya yayi wa bin nisbati ila al mustaqbal kuma abin da za su yi nan gaba suka ce babu laifi su ci gaba da yi alhali a baya sun yi barna a gaba ma suka ce su ci gaba da yin barna falam yaro an kusahum illa musinin suna ganin su din nan masu kyautatawa ne ba barna suke yi ba ko suna walwala ne a bayan ƙasa yadda suka ga dama kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa man yashu an zikirin rahmani duk wanda ya kauda kai gabarin ambaton Allah gabarin yin da'a wa Allah da bautan Allah nuqayyid lahu shaytanan Allah ta'ala yace zamu keɓance masa shaytani na musamman fa huwa lahu qarin wannan shaytani zai kasance abokin gwami gare shi wa innahu kuma lallai taron waɗannan la yasutunahum an suna toke su ga barin hanya ta gaskiya wa yahsabuna annahum muhtadun su kuma suna tsammanin abinda suke yi dinnan shirya ce su shiryayyu ne alhali kuma batattu ne wa haqqa alaihim alqawl Allah ta'ala ya ce suna sake hanya sai kalma ta tabbata a kansu ai kalimatul azab ita ce kalman azaba kama haƙa ala umamin qad min qablihim kamar yadda azaba ta tabbata ga al'ummomin da suka shuɗe kafin su su zo man fa'ala ga wanda ya aikata aiki ka filihim min aljinn wal ins kaman irin aikin su daga cikin aljanu da mutane innahum lalle waɗannan tawaga kanu khasirin sun kasance masu hasara ne istawhum wa iyyahum fil khasarati wad damar lalle sun yi daidai wa daida wajen hasara da kuma ainihin halaka gaba daya saboda haka sai ka lura da abokan da kake tare da su idan suna taimaka maka wajen aikin alheri to madalla idan ba su taimaka maka to ka tabbatar waɗannan ke ɗanu ne rabuwa da su shine fi maka alheri Allah ya samu dace sai Allah ya ce mu وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون تو كاجي من ينكافرين الله تعالى يتي وقال الذين كفروا ولن دفك كافر تي سكتي لا تسمعوا لهذا القرآن kada ku kuskura ku saurari wannan alkur'ani wanda annabi Muhammad yake karanta muku kada ku kuskura ku saurare shi wanda ya faru ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ay tawasau fi ma bainahu kamar sun yi wasiya a tsakaninsu. su Allah yuti'u lil qur'an shine ba za su yi da'a ga alqur'ani ba wala yanqadu li awamiri kuma ba za su yi biyayya ga umarnin alqur'ani ba wal gawfi suka ce wa junansu ma ku rinka yin warge cikin alkur'ani ku rinka yin warge cikin alkur'ani bi ma'ana lokacin da ake karatun alkur'ani ku yi kokari ku bata ku ta hayaniya idza tuliya la sami la idan ana karanta ƙur'ani, kada ku kuskura ku saurara kama qala mujahid kamar yadda ɗaya daga cikin manyan malamai magabata ya fassara yace wal ya'ani yani bil muka lokacin da ake karatun qur'ani ku ta yin feduwa da tafi da hayaniya wa taqlid fil mantiq ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku dagula wa shi annabin al'amarinsa gaba ɗaya ya kasance shi karan kansa ba zai samu natsuwa ba balle waɗanda ake karanta musu alƙur'ani su samu natsuwa ko su gane wani abu idza qara alquran lokacin da yake karatun qur'ani ga mutane kun san kuma alhali abin da aka fi so lokacin da ake karatun qur'ani shine a samu natsuwa saboda alqur'ani ana karanta shi ba wai kawai aje dadin sauti ko aje ainihin wato zaƙin murya bane ana karanta alqur'ani ne saboda masu fahimta su rinka fahimta hankalinsu yana kwanciya to amma in ana hayaniya ba za ka fahimci komai ba shi yasa kafirai suka yi umarni wa junansu da su rinka yin hayaniya amma kun san wannan umarni da suka yi wa junansu suna magana ne da yan iska su ne waɗanda suke da tsageranci lokacin da ake karanta ayoyin Allah to za su yi ta tsageranci su dagula lissafi gaba ɗaya sun musu umarni da su yi haka ne suka ce la'allakum taglibun ko za ku samu rinjaye za ku rinjaye wannan saƙo da aka ce wai an zo da shi daga wajen Allah bi wato hayaniya za ta rinjaye karatun Kur'ani. ko feduwa zai rinjaye karatun Kur'ani. ko tafin da za a yi ta yi zai rinjaye karatun Kur'ani. to hadha halu haula aljahala min kufa, wannan halin waɗannan jahilai ne daga cikin kafirai wa man salaka maslakahum da duk wanda ya shiga mashigansu inda sama'il Qur'an yayin da ya ji karatun Qur'ani saboda haka sai ta hayaniya ya ta maganganu ko da bai umarni da ayi hayaniya ba idan ki yayi hayaniya ya ta yin maganganu to wannan ya gwada baya mai da hankali zuwa ga abin da ake fala kamar a wajen tafsiri zai ga wadansu suna ta tafi ana karatun qur'ani suna ta tafi to za ku yi tafi ku bar wajen mana ko ku je ku zauna a gida ku yi ta tafi mutum ya rasa inda zai tafi sai wajen da ake karanta littafin Allah shi mai jan aya yana sauraron a ce ya ci gaba mai tafsiri kuma yana ta ba da bayani yana ta kokarin yadda zai shirya abu dalla dalla domin a gane kai kuma mai sauraro kana taɗi ko kai dan agaji kana taɗi ko ke maraman kuna hana kai kuna taɗi eh ko waɗanda suke bayan malam suna taɗi misali kenan ayin abu ba ya kama dole ba idan abu ya kama dole shine ake magana a kai amma abu ba ya kama dole ba ko zurga-zurga lokacin da ake yi ba daidai ba ne wannan ya shiga ya fita wannan ya shiga ya fita saboda yana jan hankali in ba kiyaye ba sai a fada a karkashin wannan aya kuma an fada a karkashin wannan aya abin ba zai daɗi ba amma in kana da wata lalura in ka daɗe kana zaune za ka ƙage to wannan kana iya zirga-zirga ko ya zamo dole ka tashi saboda kada ka kawo tashwishi shine abin da ake kira at-taqlid wato abin da zai dagula lissafi wannan kenan wa kad amara Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu al-mu'minin ko da Allah ta'ala ya umarni wa bayinsa mu'minai da khilafi da saɓanin haka su kafirai suna ce a dagula lissafi shi kuma Allah ta'ala ya umarni wa bayan Allah su saurara faqala ta'ala shine Allah maɗaukaki ya ce wa'iza idza quri'a alquran yayin da ake karatun alqur'ani sami lahu ku saurara ga karatun ƙur'ani wa anfitu ku yi tsit shine wa anfitu kun ga yi kama da Hausa naka ansata an sata lahu ya yi tsib gare ki shine an sata ya yi shiru wanda yake yana sauraron menene ake faɗa masa domin ya fahimta shine fasami'u ku saurara lahu ga karatun ƙur'ani wa ansitu ku yi tsib la'allakun turhamu tabbas Allah ta tabaraka wa ta'ala zai ji kayanku to amma in ba yi shiru ba Allah ba zai ji kai ba idan ba yi tsis ba Allah ba zai ji kai ba nan kuma dalilin da dan abin da ake karantawa ba za a gane ba shi yasa da mamaki ka zo ka zauna a wajen tafsiri ka koma gida an ce wani darasi aka yi ba za ka iya bada bayani ba saboda me saboda baka mai da hankali ba kaga mai bacci ma ya bi ka duk wanda ya bacci naka taba ki zai ce ni bacci ne ta yi to akan yayi bacci a kofan gidansu gare yayi bacci a cikin masallaci wajen tafsiri don ko ba komai mala'ikun rama suna kewaye da shi duk waɗanda suke karanta littafin Allah mala'ikun rama suna kewaye da su suna musu addu'a ta fatan alheri kuma ko bacci kake yi ka fada cikin waɗannan to amma idon ka garau kana nan kyakkyam sai dai ana yin karatun kuma baka fahimta to tunaninka na yi na saboda kana surutu ko saboda kana wani abu wanda yake babu gaira babu dalili kaga kenan a nan ka yi biyayya wa maganganun kafirai a can kuma ka saba wa umarnin Allah da yake wa idza quriya alqur'anu fastami'u lahu wa anfitu la'allakum turhamu. saboda haka wannan ɗabi'a ne na ainihin waɗanda ba musulmi ba domin su rikita karatun alkur'ani musamman a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa koda a rediyo ne aka sa karatun qur'ani mutane suna cikin wata hidima to sai su rage sai a rage ine ba za su saurara ba ko a cikin waya ka kunna kana sauraron karatun qur'ani shikenan kuma sai ka ji ana ta hayaniya ko kana ta magana to menene amfani tun da Allah bai sanya maka zuciya guda biyu ba ba ka da zuciya biyu kamar mai jan tarbi ne kuma yana magana ya daga tarbin yana jiya kuma yana magana anya wanne yake yi wato jan tarbin kawai don ya saba ne yana ganin yana jiya akwai lada ai inda za ka ja tarbi to sai dai ka yi tsaye domin ka san menene kake fala don kuma za ka yi magana sai ka tsaya da carbin ko ka sake aljihu ka kama maganarka sai ka gama amma Allah bai sanya maka zuciya guda biyu ba ko kai dan makka ne kuwa Allah bai sanya maka zuciya guda biyu ba dole da guda ɗaya za ka yi amfani saboda haka babu yadda za a yi kana sauraron Kur'ani karatun Kur'ani kana magana kana jin tarbi kana ambaton Allah kana surutu ba zai taba yiwuwa ba komai kwarewanka dole akwai wanda yake wato ka dauke shi kaman hayaniya ne in ma surutun in ma ambaton Allah in ma surutun in ma karatun Qur'ani to kun ga kuma hatsari ne saboda haka lokacin da mutum zai karatun Qur'ani ya natsu lokacin da ake zai saurara ya natsu idan ba zai saurara ba ya je can yayi surutunsa idan zaka ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ka natsu in zaka yi tadi to na ɗan tarbiyyu ko ka dunkule shi kasa aljihu ka kama taɗi tunda idan taɗin bai zama haramun ba ba halaka ba saboda haka abin da ake bukata shine tattara hankali a waje guda kuma kala azza wajal sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana muntasiran lil qur'an Allah yana kare alqur'ani littafi mai daraja wa muntakiman mimman adahu min ahli alkufran kuma domin Allah ya gwada kyamansa ga wanda yake adawa da alkur'ani zan a duniyar nan babu littafin da ya kai alkur'ani kuma kullum muna faɗa wallahi ba domin alkur'ani ba da mun dagule gaba daya musamman najeriya alkur'ani yana taimaka mana ko ka ki ko ka so alkur'ani da ilimin addini yana taimaka mana wallahi ma domin alkur'ani da darajar alkur'ani ba babu yadda za ka yi ka tara mutanen nan a taki lafiya ba zai taba yiwa ba ba yadda za a yi shugabanni masu mulki sai ta mulki ba tare da an samu kazaman zanga-zanga ko kuma takin takina ko yakin ba sata na babu gaira babu dalili ba inda suka kirkiro yakin ba sata a najeriya jahilai ne ba su da ilimin addini duniya suka sa a gaba amma inda yake akwai ilimin addini babu yadda za a yi kaji an tada yakin basasa saboda an san alkatilu wal maqtulu fillah da wanda aka kake da wanda ya kake duk yan wuta ne sun zama mutanen banza to yake mutum zai tsaya yana bata lokacinsa akan wannan sa'annan kullum qur'ani yana karantar da mutane hakuri a inda ya dace yana karantar da mutane duniya a inda ya dace kai babban ta ma alkur'ani yana karantar da mutane mai yin addu'a duk matsalan da mutum ya shiga sai ya dukuba yana yin addu'a kuma wani abin mamaki da mutum zai fuskanci wani abu wanda yake muhimmi a ce idan dare ya tsala hina yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i duniya lokacin da ubangiji yake sauka zuwa ga saman duniya yayi addu'a ya ɗauki lokaci yana yin addu'a sai ga kafin wani lokaci wannan damuwa an neme ta a rasa ta gaba daya waye karantar da mu wannan qur'ani waye fahimtar da mu wannan annabin qur'ani sa'annan waye ilmantar da mu wannan ilimin qur'ani sa'annan ga abubuwa da dama da mutum zai fada a ciki ya rasa me zai karanta ya samu natsuwa yana ɗaukar littafin Allah yana karantawa sai ya samu natsuwa da kwanciyar hankali mutane da yawa waɗanda ba su iya karatun Kur'ani ba za su zo wucewa ana karanta alkur'ani sai ka ji mutum ya ainihin tsaya saboda me saboda karatun ya ratsa shi ra sai ga ya mai da hankalinsa zuwa ga wannan sai ga ya dawo hayyacinsa ko hankalinsa ya dawo jikinsa saboda me saboda ya saurari karatun Kur'ani. dama mana umarni idan muna cikin damuwa mu karanta qur'ani in muna neman biyan bukata mu karanta qur'ani in muna son mu ɗebe kewa mu karanta qur'ani idan muna son lada mu karanta qur'ani don ko qur'ani kawai ka ɗauka idan ka sauke manya-manyan ayyuka na farilla to a qur'ani kawai zaka samu ladan da zaka je ƙololuwan aljanna saboda annabi ya ce ranar takin kiyama za a ce wa mahaddace na alkur'ani ka karanta ka rera karatun kur'ani ƙarshen matsayinka shine ƙarshen ayan da ka tike a kanta. ƙarshen matsayin darajanka kenan a cikin gidan aljanna saboda haka in ka haddace ayoyi dubu kana da martaba guda dubu kenan kai da ka haddace daga alamtara zuwa ƙasa to daga nan alamtara zuwa ƙasa nan za ka tsaya kwarai da gaske kaga qur'ani ne wannan sana annabi ya tabbatar mana da cewa ko baka iya karatun qur'ani ba in ka zo ka karanta kana kaka kaka ko kana karantawa da kyar aka ce duk wanda ya yi wannan kowane harafi guda ɗaya cikin qur'ani lahu ajran yana da lada guda biyu to alhamdulillahi rabbil alamin lada nawa za samu ina tsofin ma'aikatan banki alhamdulillahi rabbil alamin harufa nawa ne a cike to alhamdu dai guda biyar ne haka ne alhamdu guda biyar ne to guda biyar din nan kawai wannan in ka karanta mai yiwa alhamdu yi kuma yanzu ya ce alhamdu ana ce alhamdu yana alhamdu alhamdu yana alhamdu ana ce ka ce godiya ta tabbata ga Allah shi kuma yana ce ganganci to tunda ya ake yi to kowane harafi guda ɗaya yana da lada biyu to in ka hada harufa guda biyar two times five ya zama nawa ya taki da lada nawa goma to lada goma kuwa aka baka aljanna za ka ɗara to balle kuma ba za ka tsaya alhamdu kawai ba sai ka ƙarasa har walar dalil sannan kuma ka ɗauko bakara ka sauke ala imrana ka sauke suratul nisa'i a sauke ma'ida ma a sauke suratul an'am ma a sauke kai ta gangarawa har sai ka zo suratul wala nawa za ka samu daraja nawa wannan faɗan koyo kenan balle wanda ya kware wannan ka aka ce ma as kiramil barara shi kuma wanda ya iya sosai kowane guda ɗaya na da lada goma to saboda haka almuhim lalle ina da tabbatarwa qur'anin da muka rike muke karantawa muke aiki da shi kwatanta aiki da shi ko karantarwa wannan shi yake taimaka mana a Najeriya shi yake taimaka mana wajen nazuwa shi yake taimaka mana wajen kwanciyar hankali shi yake taimaka mana wajen zaman lafiya shi yake taimaka mana wajen daidaituwan al'amura saboda haka babu yadda za a yi araba musulmi da qur'ani idan an raba musulmi da qur'ani to ya gama mutuwa murab shi yasa annabi ya ce duk cikin da babu alqur'ani to ku tabbatar wannan ciki din tankar mushe ne kaman gida ne wanda yake rushe gidan da ya rushe akwai wani a ciki babu sai dai mahaukaci to kun ga wannan ya gwada in babu qur'ani a cikin ka wato da kai da mahaukaci babu bambanci kenan da kai da mahaukaci babu bambanci kenan a ce cikin ka babu ƙura'an kirjin ka babu ƙura'an ko kwalwan ka babu ƙura'an ko suratul fatiha ba karke ba ko kul ba baka ba ko kula wuzu da rabbin nasu ba kayya ba falaki ma baka kayya ba ga ayatul kursi ba kayya ba amana rasul baka kayya ba kuliya ma ba kayya ba bakaran yara to ina kake so ka shiga ran tashin kiyama akwai matsala saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kare alqur'aninsa me yace فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون دو ولندا فكي قرية القرآن suke kawo warge a cikin alkur'ani suke dagula lamura a cikin alkur'ani ko wajen karatun qur'ani ko karantar da alkur'ani ko rakin aiki da alkur'ani ko wa'azin alkur'ani to lallai hakika Allah ta'ala ya ce fala nuziqanna alladhina kafaru da sannu za mu ɗanɗana ma waɗanda suka kafirta azaban shadidan azaba mai tsanani saboda me saboda abin da zai kasance suna aikatawa ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون kuma sai mun saka musu da mafi mulin abin da zaka kasance suna aikatawa na kafirci da barna to anan malamai suka ce cikin wannan aya akwai balaga don Allah ya ce sai mun ɗanɗana musu wannan ɗanɗanawan wato ɗanɗano kenan ya zama magi azaban shadidin ya zama magi ko azaban shadidin ya zama girki tun da an ce ɗanɗanawa fala nuziqannahum lalle za mu ɗanɗana musu to wannan a matsayin balaga ne abinda Allah ta tabaraka wa ta'ala yake nufi shine sai ya azabtar da su gaba ɗaya kenan fala nu'adhibannahum shine ma'anan fala nuziqannahum lalle za mu ɗanɗana musu za mu azabtar da su kenan ai fi muqabalati ma tamaluhu fil qur'an domin a saƙa musu da abin da suka fuskanci alkur'ani da shi wa inda sama'i ko yayin jin alkur'ani wala natbiyannahum kuma lalle za mu ainihin saƙa musu da aswa allazi kanu ya'malun mafi mulin abin da suka kasance suna aikatawa fi sharri amalihim da mafi sharrin ayyukansu wa sayyi af'alihim da miyagun ayyukansu to dalilin me zalika ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون saboda me Allah tabaraka wata'ala zai musu haka Allah tabaraka wata'ala yake zai musu haka ne zale. saboda jaza'a sakamakon ma abin da kanu suka kasance ya haduna suke jayayya da me kenan shine bima bi ayatina da ayoyinmu na dauko karshen aya ne na yi mata fassara na tsallake bi na kawo ma na tsallake bi ayatina shine zalika da illa wannan shine sakamakon makiyan Allah menene sakamakon su annaru wuta ba kasafai ake ambatawa ba amma a cikin wannan aya ya ambata sai idan ya ce zalika illa ko kuma zalika da illa wannan shine sakamakon makiya Allah to ba sai an ambaci jawabinsa ba saboda kowa ya riga ya sani don a baya an ambata to amma anan sai ce zalika jaza'u ada illahi naru zalika naru wannan wuta da kuke gani shine jaza'u sakamakon ada illahi makiyan Allah lahum fiha darul kulli suna da gidan ainihin dawwama a cikinta duk wanda ya shiga wuta a irin wannan gurin masu irin wannan aiki madawwama ne Allah ya tsare mu jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun wannan sakamako ne saboda jayayyen da zaka kasance suna yi da ayoyin mun Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya kime وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس من الجن والإنس نجعلهما تحت قدامنا نجعلهما تحت nan kuma من الأسفلين دعانا كما زابامه لاباري نيدان غليدا abin da ‘yan wuta za su yi magana domin ƙarin bayani a bisa waɗansu darussa da muka yi su a can baya. ‘Yan wuta za su yi jayayya tsakanin wato mutane da aljanu da manya da kanana. Har a wayi gari wakalar lazina kafaru. waɗanda zan kafirta za su ce a cikin gidan wuta rabbana ya ubangiji arina allazai azallana ya Allah ka gwada mana waɗanda mutane guda biyu ɗin nan ko mutane guda biyu ko ɓangarori guda biyu waɗanda suka batar da mu min wal insi cikin aljanu da mutane ko za a can baya mun ce wa qayyatna lahum qurana za a yi ne in keɓance musu qurana qurana ɗin nan kuma min aljinni wal insi daga aljanu da mutane ne to shi yasa yan wuta za su ce ya Allah mu fa yanzu muna son mu huce haushe muna son mu yi maganin wato waɗanda suka batar da mu don haka arinal lazai ne wato ya Allah ka gwada mana waɗanda yake adallana min aljinni wal in waɗanda suka batar da mu daga cikin aljanu da mutane najalhuma tahta aqdamina za mu sanya su a karkashin ƙafafuwanmu mu tattake su li yakuna min al asfalin domin su kasance daga cikin makaskanta wanda suke can ƙasa domin wanda yake can ƙasa ya fi jin raɗaɗin wuta shi yasa Allah ta'ala ya ce lalle munafiqai fi darkil asfali min Allah walan tajid lahum nasira ba za ka taɓa samun masu taimakon su ba suna can ƙasan wuta saboda haka can ƙasan wuta babu iska babu numfashi ga nauyi na waɗansu manya-manyan arna ko a sama saboda haka na kasa ya fi shan wahala ko a yanzu ne ka sani ana abin nan ana ribibi ana rugunzumi gaba daya za ka samu waɗanda aka tattaka su a can ƙasa ko mutum yana da sauran rai idan dai waɗansu ƙarfi sun hau kansa to zai ƙarafa. saboda ba zai iya tabuka komai ba ko rikicin da ya faru harkizin da ya faru a saudiya a aikin hajjin wannan shekara wato shekaran da ta gabata ko wannan shekara za mu ce Eh, shekaran da ta wuce ko 1436 eh, abin da ya faru mutane da yawa ne su aka yi shine kawo mutuwarsu tunda kowa ya sani in aka zo aka haɗu gaba ɗaya in ba kana tafiya ba ba kai da kanka kake tafiya ba a mutane ne suke tafiya da kai to kaga irin wannan idan ka faɗi ba baka da control ba za ka iya tafuka komai ba saboda haka komai girman ka komai ƙarfinka ga shi a shekaran akwai tsananin zafin rana bayan tsananin zafin rana ga wahala ga yunwa ga gajiya ga tafiya mai nisa saboda inda ake wannan magana din ba a tafiya da mota in ka ga an zo da mota to hatsari ne ya faru waɗanda za a kwashe su to a nan ma shigowar motocin da fitansu shi ma bala'i ne to wannan yasa lokacin da aka zo aka yi wannan rugungumi gaba daya su mutanen Iran da suka ce sai sun koma ta hanyar da alhazai suke zuwa wannan kuma ba daidai bane suka zo da yawa waɗansu wanda su ma 'yan ganin bulo suka biyo bayansu don abin da ya faru kenan ba wai zallan wadancan iraniyawa ba ne wani yana ganin ya zagaya ba zai yiwu ba saboda zai wahala ba zai kai labari ba to tun daga waɗansu 'yan tawaye sun zo sun ɓalle suna son su koma ta hanyar da ake zuwa to shi ma bari ya musu rakiya su suna gaba yana baya to waɗannan su turo waɗancan su turo to kun san ko dole in ɓangare guda ya fi ƙarfi dole ya kwantar da ɗaya ɓangaren to shi yasa mutane da yawa suka yi ta halaka za ga mutum gakin nan yana wayyo wayyo an danne kafafuwansa ko an danne cikinsa ga bakinsa yana magana tunda ba zai iya tashi ba kai kana kokarin ka ka gudu don idan ka tsaya ka jawo shi to kai ma ba za a danne ka wani ya je ɗauko wani ne aka buge shi shi ma sai gawansa saboda wannan ya danne wannan to na kasa ya fi shan wahala shi yasa ɗan ƙanƙanin lokaci waɗanda aka ɗaga su a sama waɗanda suka ɗan farfaɗo, to na ƙasan wani ma sai ga wato cikin minti biyar ko goma kalansa ya canza saboda tsabin wahala zaman a wahale ke to shi yasa in aka ce karkashin wahala to shi shine fi tsananin wahala babu daɗi to waɗanda suka kafirta aka sanya su a gidan wuta suna son a gwada musu waɗanda suka batar da su suka ce na tsalhuma ta hata damina liyakuna min al-asfalin za mu sanya su a karkashin ƙafafuwanmu domin su kasance a cikin makaskanta gaba daya saboda haka za su roki Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai saurare su zai gwada musu waɗannan mutane ba zai gwada musu ba don saboda mai ƙwareti suna tare da su a cikin waɗannan mutane ko aljanu babu wanda ya kama hannun maƙarnaci ya ce ya zo ya aikata barna in dai ba wai aboki ne zai kama hannun ka keke da keke ya ja ka ba tunda ya ce min aljini wal aljanu da mutane yake ta ambatawa ko da yake me yasa ake ambaton aljanu da mutane kawai saboda me yasa sune me sune sune kawai a bayan kasa yanzu mu mutane da aljanu ne a bayan kasa ina dabbobi suke sune wanda aka a ina so a faɗa mini magana guda ɗaya su ne waɗanda ta kalifanci yake kansu hujja eh Shi ne nake hujja ai kama da hujja da hausa yi kenan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to saboda wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun shi yasa yake ta ambaton aljinn wal ins dalilin da yasa yake ambaton su kenan saboda haka ba wai su ne kawai a bayan kasa ba tunda akwai dabbobi a bayan kasa akwai mala'iku a bayan kasa akwai mala'ikun da suke yawo a bayan kasa suna ayyuka iri daban-daban kai ma karan kanka akwai mala'iku tare da kai amma ba sa daga cikin waɗannan takalifai waɗanda aka tsora musu ta kalifanci su ne aljanu da mutane to shi yasa Allah ta'ala yake ta ambaton su anan to na huma ta hata damina ya Allah ka gwada mana aljanu ko mutane ko daga cikin su duka waɗanda suka batar da mu za mu sanya su a karkashin kafafuwan mu aya qala minna fil azab kasa da mu cikin azaba li yakuna ashadda azaban minna domin azaban su ta kasance mafi tsanani da gare mu ولهذا قالوا min al الأصلين shi yasa suka ce domin su kasance cikin makaskanta ai fi darkil asfali minan nar a can kasan wuta kama ta kaddama fil araf kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul araf lokacin da manya wato da ainihin magoya baya za su roki Allah ya gwada musu manyan da suka batar da su domin saboda me saboda su yi musu mummunan addu'a su ce ya Allah ka ninninka musu azaba ninkin ba ninkin sai Allah ya bada amsa da cewa li kullin bi'ikum kowanne yana da ninke irin nasa don shi ma na ƙasa da kake ganin sa ba ƙaramin matsiyaci ba ne don ya tashi tsiyansa wani lokaci ta fita ta shugabansa to saboda haka tunda shugaba bai takura ka ba shi ba kowa ba ne baya azurta ka baya talauta ka baya rayar da kai bai sai ya kashe ka ba bai sai ya daɗe ka ba gaba ɗaya to me yasa ka saurare shi saboda haka kai ma akwai naka Allah ta'ala ya ce li kullin dir walakin la ta'lamun sai dai ba ku sani ba ne amma kowa da nasa ainihu ta'ala lalle Allah ta'ala kada ta kullum minhum ya ba da kowane bangare daga cikin ma yastahiqu min wannan wan abinda abin da ya cancance ki na azaba ga mummunan sakamako bi hasabi amalihi wa ifsade gwargwadon aikinsa da bannansa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul nahl na kafaru lalle waɗanda suka kafirce wa saddu an suka toke gabarin hanyar Allah zidnahum azaban za mu kara musu azaba fawqal azabe, sama da azaban su saboda haka azaban ba guda ɗaya bane saboda me bima kanu saboda abin da zan kasance suna yuftiduna na barna Allah ya tsare mu saboda haka azaba da ake magana to ba san iyakacin azaban ba azaba ninkin ba ninkin ne a cikin alkiyama ko ranar takin alkiyama a cikin jahannama ko a cikin sakar ko a cikin hutama ko a cikin hawiya ko a cikin lazza azaba ce ninkin ba ninkin Allah ne kawai ya san ƙarshensa Allah ya tsare mu sai Allah ya ce إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نعم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نعم nuzulan min gafurin rahim to waɗannan ayoyi guda uku kuma za su ambata mana ko suna ambata mana kyakkyawan sakamako ne na bayin Allah waɗanda suka saurari alkur'ani suka yi aiki da alkur'ani waɗanda suka bi addinin Allah suka kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ga sunan ga sifansu ga irin aikin da suka aikata ga sakamakonsu, ga kuma matsayin su a wajen Allah subhanahu Ta'ala, amma kun ga wadancan ayoyi da muka karanta su wanda muka jirge su a gefe ba su da daɗi suna magana ne akan waɗanda suka saba wa Allah waɗanda suka kauce wa dokokin Allah masu warge a cikin alkur'ani masu umarni da yi warge cikin alkur'ani a dagula wa manzon Allah lissafi ko a dagula wa masu wa'azi lissafi sai Allah baraka wa ta'ala ce ga sunan ga aikinsu ga mummunan sakamakonsu kuma ko sun yi roƙo a cikin ainihin wuta a cikin jahannama ran takin alkiyama Allah ba zai saurare su ba saboda kowa yana fama da kansa wancan kenan to wannan kuma sai Allah ya ce innal ladina qalu lalle wadanda suka ce rabbuna Allah Allah kine ubangijinmu suka faɗa a fili ta wace hanya sai kiran sallah da wace hanya da ta da ikama da wata hanya da kalmar shahada da wata hanya ai akwai kalmomi da yawa waɗanda yake akwai sunan Allah ciki idan mutum wani abu ya faru ya yi istirja'i ko ya yi takbiri ko ya yi tahmidi ko ya yi tasfihe ko ya yi salati wa annabi to wannan ki yake gwada cewa innal ladina qalu rabbuna Allah tunda zaka ce Allahu akbar a kiran sallah za ka amsa kiran sallah za a tada ikama za a faɗi la ilaha illallah akwai sunan Allah a ciki wani abu ya faru subhanallah ko alhamdulillah ka ci ka koshi za ka ce alhamdulillah ko za ka yi wani aiki bismillah ko la haula wala quwwata illa billah ko wani hadari ya faru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko za ka yi salatu wa annabi allahumma salli ala muhammad allahumma salli sunan Allah ne da Allahu da Allahumma sunan Allah ne tunda sai ka fara fadin Allahu kafin ka ce humma Allahumma salli ala Muhammad ga sunan da yawa to innal ladina qalu rabbuna Allah lalle wadanda suka ce Allah shine ubangijin mu summa saqamu sa'annan suka yi istiqama istiqamu bima'ana istiqamu istiqama istiqamu, استقامة istiqamu, استقامة يستقيم استقامة istaqim wattaqim kama umirta saboda haka akwai fi'il madi nasa da mudari'i da amr da kuma masdar shine istiqama thumma taqamu sa'annan suka daidaita sa'annan suka tsaya to sai dai malamai sun ce wannan kalma da kuke gani guda ɗaya to fa ta hada shafuka da yawa menene istiqama ai kamar wanda ya zo wajen annabi ne ya ce ya manzon Allah kaman umarni ka faɗa min wani abu wanda yake ka takaita mu mai annabi ce. qul amantu billah thumma istaqim ka ce ka yi imani da Allah sai kuma ka daidaita shi ya ce fa a takaita masa an takaita masa kuma ya yace yi kaɗan saboda istiqama ɗin nan aka taki maka bayani to ba sai lokaci ya kure ba za a iya kai ƙarshen wannan bayani ba menene shi shine duk abubuwan da Allah ya umarni a kiyaye to abubuwan da Allah ya hana a yi kokari a kiyaye to abubuwan da Allah ya umarni guda nawa ne to mu dawo da bangaren abubuwan da Allah ya hana guda nawa ne ah, suna da yawa to wannan ki ake kira sai istiqama shi yasa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma taqamu duk waɗanda suka ce Allah ne ubangijin mu sa'annan suka daidaita to in ka daidaita ba don ka ce Allah a baki ba zai gamsar ba ya za muke ce mutumin da zai zo kai ta ainihin ka yi buhun la ilaha illallah idan babu istiqama a cikin aikinka da saura da sauranka don babu yadda za a yi ka ce Allahu rabbuna ko Allahu rabbi sa'an ko ba ka kiyaye dokokin Allah ba zai yiwu ba wannan ya gwada yaudara kake yi idan ka faɗa da baki to ka aikata shi aikace shi yasa aka ce imani asalinsa yana tasowa daga ina ne daga zuciya to in ya taso daga zuciya kuma menene yake bayyana da shi baki idan mutum ya kudurta sai ya furta da baki idan ka furta da baki sai me sai aiki a aikace saboda haka za ka iya zuwa ka ce la ilaha illallah yana iya yiwa baya cikin zuciyanka to wannan hukunci ne na Allah to amma in ka ce la ilaha illallah to mun san za ka yi sallah za yi zakka za yi azumi za je aikin haji za yi da'a wa iyayenka za kyautata wa makwabta za nemi ilimi za bar ƙarya za bar sata za bar cin amana za kiyaye duk abubuwan da Allah yake a kiyaye to wannan shine zai tabbatar da cewa e imanin da kai gaskiya ne saboda haka mu za mu yi amfani da abubuwa guda biyu abu na farko furtawa abu na biyu kuma aiki a aikace amma Allah tabaraka wata'ala shi yake da na farko idan Allah ya gamsu da na farko ya yarda da na farko to shikenan ka riga ka tsallake kuma yadda da na farkon shi zai sa ka furta kuma shi zai sa ka aikata aikace amma idan ba ka yi a aikace to da saura wannan yaudara kake kana faɗa kawai da baki saboda haka innal allazina qalu rabbuna Allah thumma taqamu duk waɗanda suka ce Allah shine ubangijin mu sa'an suka daidaita ay aklasul amala lillah suka tsarkake ayyuka ga Allah wa amilu bi ta'atillahi ta'ala suka yi aiki da da'a wa Allah alama shara Allah lahu abinda a bisa abinda Allah ya shar'anta musu to wannan shine abinda ake nufi da istiqama saboda haka yana da fadi da yawa kuma an samu wani nafsi daga Sa'id ibn Nimran qala qara'tu inda Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu hadhihi al-aya yace na an karanta ko na karanta wannan aya a wajen abubakar as-siddiq inna alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu qala hum alladhina lam yushriku billahi shay'a sai abubakar bin abi quhafa radiyallahu anhu yace su ne waɗanda ba su yi shirka da allah da komi ba masu tauhidi su ne alladhina waɗanda suka daidaita to kuma in aka ce waɗanda ba su yi shirka ba suna da tauhidi shi ma tauhidi yana da fadi shirka ya gwada ko babba ko karama wa qala ba'dul ulama su malamai kuma suka ce qalu rabbuna allah thumma istaqamu da suka ce allah shine ubangijinmu kuma suka daidaita shine ala ada'i fara'ide duk abinda allah ya farlanta musu suna bayarwa wannan shine istiqama wa qala abul aliya sai daga cikin almajiran sahabban manzon allah abul aliya yace thumma istaqamu abinda ake nufi da thumma istaqamu shine akhlasu lahu ad wal amala suka tsarkake addini ga Allah da aiki saboda Allah babu matsala a cikin sa wa an sufyan ibn abdullah saqafi sufyan ibn abdullah saqafi Allah shi kare tarifi qala qultu ya rasulullah yace ya manzon Allah kulli fil islam qawlan ka faɗa mini magana cikin musulunci la as'alu anhu ahadan ba'da ba zan sake tambayan wani ba bayan ka kuma ka takaita mini a takaice qala sai annabi yace qul amantu billahi thumma sakim ka ce na yi imani da Allah sai ka daidaita wa zakara tamam alhadis shine yace to ai yayi kadan a saki aka ce a a kul amantu billahi thumma sakin ka nemi bayani don wannan ya hada komi da komi wa qawluhu ta'ala Allah ta'ala yace waɗannan mutane tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku suna sauka gare su tun daga nan duniya قال عدد من أهل da yawa daga cikin أبو ilimi suka ce yani عند الموت yayin da za su mutu suna sauka gare su ba wai lokacin da suke gudanar da rayuwa ba don kaga nan haka ce ta tanazzalu alaihim alaihim almalaika malaiku suna sauka gare su suna magana da su to ana muku wahayi kenan kuma sun zama annabawa alhali bayan manzon Allah babu wani manzo bayan manzon Allah babu wani annabi to ta tanazzalu alaihim almalaika imma ka basara malaiku suna sauka suna gadin su suna taimakon su da izinin Allah aw tatanazzalu alaihim almalaikatu inda almaut ko yayin mutuwa mala'iku suna sauka gare su wa suna ce musu Allah ta khafu kada ku ji tsoro ya ku bayin Allah mimma taqdamuna alaihi min amri al-akhirah abinda kuke fiskanta na al'amarin lahira kada ku ji tsoro duk abin da yake faɗa na al'amarin tsoro dangane da takin alkiyama to ko Allah tabaraka wa ta'ala zai kubutar da ku saboda me saboda kun ce Allah ne ubangiji sa'annan kuma kun daidaita kun yi istiqama Allah ta kafu wala ta'zanu kada ku yi ainihin kada ku ji tsoro kuma kada ku yi bakin ciki alama kalaftumuhu min amri duniya a bisa abin da ka bari na al'amarin duniya don kun san wani lokaci mutum idan ya bar wani abu to yana tunani yana cikin bakin ciki musamman yaya kanana yaya za su kare ko matanka sun sakaltu yaya za su kare ko iyayenka kai kake kulawa da su idan babu kai to wane ne zai kula da su yaya za su kare min waladin wa ahalin mutum yana tunanin yaya da iyalai wa malin audai ne ko yana tunanin dukiyansa bai more ba ko bai yi aikin alheri ba ko yana son ya gabatar da waɗansu abubuwa audai ne ko bakin da yake kansa ya zama masa alaƙaƙai to za a ce musu Allah ta kafu wala ta zannu kar ku damu fa inna nakhluqukum fi mala'iku za su ce za mu maye ku a cikin iyalanku da ƴaƴanku da dukiyanku kar ku damu ba aikin ku da zai ɓaci Allah zai rufa muku asiri saboda me saboda al-imanu billahi wal istiqama saboda imani da Allah da istiqama wa shiru bil janna muna muku albikir da gidan aljanna ranar takin alkiyama allati kuntum tu'adun wanda kuka kasance ana muku alƙawarin zuwanta fa yubashirunahum sai su musu albishir. bi zahabi shar su ce babu wani sharri ya tabi wa husulil khair da kuma ainihin faruwan alheri wa qila kuma suka yi fassara suka ce innal mala'ika tatanazzalu alaihim yawma khurujihim min quburihim yayin da suka fita daga cikin kabari ranar takin alkiyama kun san shi ma wajen rikici ne aka ce wani yana kokarin zai taki wani ya danne shi shi bai gama tashi ba ranar takin alkiyama kenan kana cewa na saman ka Allah ku yi kokari ku taki don mu tashi to idan mutum ya taki, sai mala'iku su tarbe a bakin kabari suna ce masa me Allah ta kafu wala ta zanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu saboda haka ko ka tashi a wargaje ka ji mala'iku suna ce maka Allah ta kafu wala ta zanu ku zo ta nan ku zo ta nan ko Allah ramma ta nan zaka zo ta nan zaka zo eh Allah ta kafu wala ta zanu to kaga duk wargaje wannan ya riga ya tafi don ka san baka da matsala to amma sai ka yi me sai ka yi istiqama bayan imani da Allah to sai an yi istiqama wa qala zaid ibn aslam zaid dan aslam yace yubashirunahum suna musu albishir ko suna albishir ma wanda ya imani ya istiqama inda mautihi yayin mutuwansa wa fi qabrihi cikin kabarinsa wa hina yub'a da lokacin da za ta yi da kiran takin alkiyama wa hadha alqawl yajma'u alaqwala kullaha mala yake kun ga wannan ya haɗa gaba ɗaya? in ma yayin mutuwa ne in ma a cikin kabari ne in ma ranar tashin alkiyama ne duk waɗannan abin so ne kuma duk ma'anan su guda ɗaya ne wa huwa hasanun jiddan nahnu awliya'ukum fil hayati duniya wa fil akhira. za su ce mu ne masoyanku ana rayuwar duniya da ainihin lahira ay taqulu al mala'ikatu lil mu'minina inda al ihtidar mala'iku za su faɗa ga bayan Allah mu'minai hannu kunna awliya'akum lalle mu din nan mu ne masoyanku ay qurana akum fil hayati duniya. mu ne abokan gwamin ku a nan rayuwar duniya saboda haka duk wanda ya istiqama abokan gwamin su su ne mala'iku wanda ya kauce bai yi istiqama ba abokan gwamin su su ne shaidanu. kun ga akwai bambanci nan auliya'ullahi can kuma fa auliya'u shaytani na'am auliya kun fil hayati dunya wa fil akhirah abinda za su faɗa masa kenan sa'an nan kuma za su jaddada da cewa mu ne masu daidaita maka al'amura a ainihin nan duniya mu ne masu kiyaye ka karka damu wa kazalika naqulu ma'akum fil akhirah saboda haka ranar takin alkiyama za mu kasance tare da ku nuhnisu minkum alwahka fil qubur za mu ɗebe muku kewa a cikin kabarurukan ku kar ku damu wa inda nafkati bi sur yayin da za a yi kuri a cikin kaho za mu ɗebe muku kewa kada ku damu wani aminukum yawmal ba'thi wan nushur sa'annan za mu amintar da ku ranar da za a tayar da mutane daga cikin kafaruruka ranar tashin alkiyama kenan wa nujawizukum sa'annan kuma wa nujawizu bikum as-sirat al idan an je tsallake sirati za mu kasance tare da ku nan ma inda yafi fi ko'ina hatsari kenan ko da mala'ika bai kasance tare da kai ba sai a wajen tsallake sirati Allah tabaraka wa ta'ala ya turo shi don ya taimaka maka wannan yana da daɗi don ga dukkan alamu za ka tsallake a ce mala'ika ya taimaka maka wajen tsallake siraɗi kana ganin mutane suna ta faɗawa cikin jahannama kai ba za a barka ka faɗa ba saboda me saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mala'ika daga cikin mala'ikun ya taimake ka saboda me saboda al-imanu wal istiqama imani da istiqama wa nu'minukum yawmal ba'd wa nushur wa nujawizu bikum as sirata al mustaqim walwasilukum ila jannatin na'im kuma karke sai mu kai ku zuwa gidan aljanna Allah ya kai mu walakum fiha ma tashtahi anfusukum sana cikin gidan aljanna akwai dukkan abin da mutum yake sha'awa duk abin da mutum yake sha'awa wani zaka samu a duniya ke abin da yake sha'awa gyaɗa? don an je lahira ma cikin gidan aljanna kana bukatan gida sai a fara kawo maka gida kar ka yi kuma irin na yara lokacin da muke yara muna ganin ana ana irin tunkuza din nan an san tunkuza ko wanda yake yayi karago to sai mu ta zirga zirga sai a dan kuccino dan kalan sai a bamu sai ga dan kalan din nan da kace ba zai mayar maka da kwadayi ba sai kace kai wallahi da Allah zai bani kuɗi tunkuza zan yi kwano guda irin kace saboda me saboda lokacin da kake yaro ana baka dan kalan to kana da wannan buri ko a kawo irin madaran yaran na kamar yadda na faɗa kwanakin baya sarala kunun yara idan haka zo za ka zo a za a buɗe za a kwaɓa a zan maka kaɗan ka hambuda amma duk da haka ba za ka tashi ba sannan kuma wanda aka dama aka zo aka ba da yaro kun zan yaro wani lokaci idan ya sha sai turo wani sai a katse sai a mayar da shi cikin kofin saboda tsaban kwalayi kai kuma duk kana gani ana gama sai a baka sai ka kurbe sauran yaro ya sha ya yi amansa kai kuma an mayar a cikin kofi an hada da wanda bai ka ba sai a kada a kada a kada sai a ce za ka sha ne sai ka ce eh za ka sha sai karba kuma ka sha duk da haka za ka sha wannan ka ji baka koshi ba to balle kuma abubuwan sha'awa wanda mutum zai nema kaya ne abinci ne wajen zama ne abin hawa ne abin walwala ne menene duk abin da ka nema Ya sa ka ce duk wanda ya imani ya kama? Allah tabaraka wa ta'ala yace wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum lalle kuna da abinda ranku take sha'awa fil jannati a cikin gidan aljanna min jami'i ma taktaruna daga dukkan da kuke zaba mimma tashtahihi nufur abinda rai take sha'awa wa taqarrubihi al-uyun ainihin ido yake samun natsuwa da kwanciyar hankali wa lakum fiha ma tad'un sa'annan kuma a cikin gidan aljanna kuna da abinda duk kuka nema ma hama talaqtum wajadtum duk abinda kuka nema za ku samu wa hadara baina aydikum duk abinda wato kuke kuka zaba kamaktartum duk abinda ka zaba kamar yadda ka zaba haka za ku gaishe a gaban ku yasa duk abin da mutum yake nema a cikin gidan aljanna kawai zai ganshi wannan aya tana da daɗi kwarai da gaske sai dai gaba ta farko shine yake da wahala yana da saukin ji inna allazina qalu rabbuna allah lalle waɗanda suka ce allah shine ubangijinmu thumma istaqamu sa'annan suka daidaita ta tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku suna sauka gare su suna musu albishir da cewa allah ta kafu kada ku ji tsoro wala tahzanu kada ku yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun muna muku albishir da gidan aljanna wanda ake muku alƙawarin sa nahnu awliya'ukum lalle mu ne waliyanku mu ne masoyanku fil hayati dunya a cikin rayuwar duniya wa fil akhirah da kuma ranar takin alkiyama walakum fiha ma tashtahi anfusukum kuna da abinda rayukanku suke sha'awa walakum fiha ma tad'un sa'annan kuna da Abin da duk kuka kira a cikin gidan aljanna sai Allah ya ce mai nuzula nuzulan nuzulan wannan matsukai ne min gafurin rahim daga mai yawan gafara mai jin kai in aka ce nuzulan ana nufin abin da ake tanada wa bako yanzu kai in kai bako a cikin azumin nan me za kawo masa na bula baki shinkafa ehe kunu za a kawo masa to ai wani yana sha'awa yana sha'awan kunu to wani dan wake zai kawo saboda abin da yake nema kenan to ai in ka kawo dan wake kai ma ran da ka je aljanna dan wake za a tarbe ka ne eh eh za a kawo farfesu farfesun ma wani iri eh daman da abin da ya kamata kenan a ce idan ka yi bako kana da hali lokacin da aka zo shan ruwa kaga abu na farko a kawo masa dabino abu na biyu a kawo masa lemo inda hali a hada da yankakken gwanda da abarba da kankana sa'annan farfesun ma idan za a kawo masa a kawo farfesun kajin gida sannan a kawo farfesun kajin turawa a gefe kuma a kawo farfesun kayan ciki sannan a kawo na kafa da na kai daban sa'annan bayan nan kuma a kawo farfesun kifi shi ma a ki a gefe a ɗaya gefen kuma wani kwanon idan an buɗe a samu dafaffen jan nama na karaman dabba da na babban dabba idan shekaru suka masa yawa zai ci na karaman dabba idan shekaru ba su masa yawa ba zai iya cin jan nama na babban dabba sa'an nan ɗaya kwanon kuma a samu ainihin masa da miyanta daban wanda aka yi da ƙashin gwiwa dalin daɗawa, a samu dankalin turawa wanda za a soya dankalin ma idan an yi aka soya kwai akwai kwai ɗin da za a soya shi kaman ainihin mara wanda yake da faɗi sannan akwai kwai ɗin da za a soya yan ƙanana ƙanana in ya so a gefe sai a sanya da faffen kwai kaman kwala guda biyu ko guda uku a ɗaya gefen kuma wai idan aka samu abubuwa da dama wannan ke ake kiransa nuzulan abin da ake saukar da bako mutum idan ya zo ma ya rasa wanne zai ci ko in ya taba wannan daban ya dan taba wannan kalan ya taba wancan kalan ya taba wancan kalan to fa idan ya cika cikinsa a wannan yanayi na buɗe baki sannan daga baya ya samu ruwan gora na fariya ya ɗora kaman guda uku to fa in ya take da asuba zai yi suhur to ba zai iya cin abinci ba sai dai ya cika da salati ko ya ruwa bai wuce kofi ɗaya ba kuma washi gari zai wahala ya ji yunwa saboda ga girke irin daban-daban to wannan ma a duniya kenan ana samun haka in baka taba ganin irin wannan wato haɗe-haɗe ba to ka yi addu'a wata rana Allah ya gwada maka duniya ka je ka samu an saka maka kayan abinci buɗe baki ne irin wanda manya suke gayyata abin buɗe baki za a sanya tire ne ko kuma tebur ne tun daga dungun masallaci zuwa dungu kuma duk an jera da abinci saboda haka idan ka ga kayan nama ka je kallo da afilet to kafin ka je ka zauna sai ka ga waɗansu abubuwa sai ka wuce abubuwa sun kai guda biyar daban-daban shi yasa a nan ake gane mai halama dama yadda ake yi shine in ka zo ka gansu a jere to in dai babu hayaniya a wajen don kada ya kare to sai ka bi duk lalle ka su ka kukkura musu ido ka gani wanne ne za a hada shi da wanne ba tare da matsala ba to in ka haɗa sai ka je gefe in ka je gefe sai ka zauna sai ka ga wani filet ɗinsa ya haɗa abinci ya kai kala bakwai don akwai abin da za ka iya haɗa shi kamar kala bakwai ka take cikinka in ka je tashi sai ka yi nishi sannan sai ka nemi abin da kuma zai sassauta maka sai ka ɗora kai to balle na Allah a cikin gidan aljanna sai yasa Allah ke nuzulan min gafure rahim masaukai ne daga wajen mai gafara mai yawan gafara mai jin kai shine Allah subhanahu wataala da ya fatan wa ta'a abinda ake karban baki abinda ake bayarwa na kyauta wa in aman min ghafurin li dhunubikum kuma ni'ima ce daga wajen mai yawan gafara ga zunubanku rahimin bikum mai tsananin tausayi gare ku ra'ufin mai tausayawa haiku gafara ta inda Allah ya gafarta wa satara ya suturci laifi wa rahima ya ji ƙayi wa latafa nan ya sassauta wa bayinsa an samu hadisi daga Anas dan Malik yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce. man ka ahabba liqa Allah duk wanda ya so haduwa da Allah a ahabba Allah liqa'a lalle Allah zai so haduwa da shi wa man kariha liqa Allah duk wanda ya kyamaci haduwa da Allah kariha Allah liqa'a lalle Allah zai kyamaci haduwa da shi kulna ya rasulullah muka ce ya manzon Allah kulluna nakrahu al-maut gaba ɗayan mu ba ma son mutuwa kuma sai an mutu za a haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi yace laysa zalika karahiyatul maut ba wai ana nufin kin mutuwa ba tunda mutuwa ba ta da daɗi ba wanda zai so mutuwa ko mumini ne ba ya son mutuwa walakin al-mu'min sai dai mumini da kuke gani idza hadara lokacin da mutuwa ta zo daukansa ja'ahul bashiru min Allah mai albishir zai zo masa daga wajen Allah ta'ala maɗaukaki bima huwa irin ilai. zai masa albishir da abin da yake makoma gare shi shine gidan aljanna falaysa a Haba ilai, min an yakuna qallaki Allah ta'ala babu wani abu wanda ya yafi auna ko yafi soyuwa a wajensa shine da ya hadu da Allah fa habba Allah liqaha wato albishir inda aka masa yana son ya haɗu da Allah domin ya cimma wannan buri ya samu abin da aka yi masa albishir shine gidan aljanna qala manzo Allah ya sake cewa wa innal fajira lalle mutum fajiri aw il kafira ko wanda yake kafiri idza hadara lokacin da mutuwa ta zo daukan sa ja'ahu bima huwa sa'irun ilai min al-kar to lalle mala'iku za su zo masa sai masa albikir da ainihin makomansa na sharri shine gidan wuta aw ma yalqa min al-kar ko abin da zai hadu da kina na sharri shine azaba fa halika Allah a lokacin sai ya kyamaci haɗuwa da Allah domin kada ya shiga cikin azaba ba kari Allahu liqa'a zaman Allah ya ki haɗuwa da shi ba ya son haɗuwa da shi to wannan ƙarin bayani ne dangane da nuzulan min ghafurir rahim sai Allah ce mai وعمل صالحا وقال المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن إنه هو السميع العليم abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakatuh Muslim, Muslim.